okay addabitu sadis eh, an ga wajen shafi na nawa kenan shafi na sha hudu malam ya ce addabitu sadis ƙa'ida na shida mun ga wajen ƙa'ida na shida addabitu sadisu an ga wajen ƙa'ida na shida a an biya itis tis'atun mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su guda tara ne shine ashaharu khasa'isul anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne kaga da yace shahar? wato akwai waɗansu kenan ko amma waɗannan su ne suka fi shahara shine ashharu khasa'isul anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne na ɗaya ya ce alwahayu wahayi an gane alwahayu wahayi na biyu al'ismatu kariya shine al'ismatu kariya fitahammuli gurin ɗaukar saƙon Allah shine ne fitahammuli gurin ɗaukar saƙon Allah Wata bilighi da kuma isar da saƙon Allah ɗin an gane wa min kabairi sa'annan annabawa Allah ya kiyaye su daga manya-manyan zunubai wa min kabairi haka kuma daga manya-manyan zunubai al'ismatu kariya fitahammuli cikin ɗaukar saƙo wata biligi da kuma isar da shi an gane wa minal kaba'iri daga kuma manya-manyan zunubai na biyu kenan ko na uku tanamu a'yunuhum idan dunansu suna bacci idanuwansu tana bacci wala tanamu qulubuhum zukatansu kuma zuciyoyinsu kenan ba sa bacci an gane tanamu a'yunuhum idan dunansu na bacci wala tanamu qulubuhum zukatansu kuma ba sa bacci na nawa kenan na uku na hudu yukhayyaruna indal maut ana ba su zaɓi yayin mutuwa an gane yukhayyaruna indal maut ana ba su zaɓi yayin mutuwa an gane za a yi shawara da su kenan ko eh za ka tafi ko kuma za ka zauna amma kai ai baka yi sa'ai da kai ba ko <laughs> eh kai kawai in mala'ikan ya zo to shi kenan an gane to kaga wannan kasancewa ba ɗaya kake da annabi ba kenan yukhayyaruna inda al-maut ana ba su zaɓi yayin mutuwa na biyar lam yuqbad nabiyyun qattun da ɗai da ɗai shine qattun da ɗai ba a karɓar ran wani annabi lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a karɓar ran wani wani annabi shine lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a karɓar ran wani annabin hatta yara maq'adahu min aljannati har sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna amma kai ai kana cikin shakka ko eh sai dai ka je can ka gani to Allah ya sa nan mu ga mai alkhairi lam yuqbad nabiyyun qattun da ɗai ba a karɓar ran wani annabin da ɗai ba a karɓar ran wani annabi hatta ya rama ƙa'adahu min aljannati har sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna na shida la yuqbaruna illa haisu yamutuna la yuqbaruna ba a binne su illa haisu ya mutuna sai a gurin da suke mutuwa an gane sai a gurin da suke mutuwa kaga kai sai dai a kai ka can makabarta ko amma idan annabi ya mutu a gurin da ya mutu a nan ne kabarinsa an gane amma kaifa sai dai a kai ka can makabarta kaga kila ka samu rabo na addu'an masu ziyara ko yawwa amma shi annabi ai shi kankat ne ko an gane wannan kenan ƙila amma kuma haka ne Allah ya tsara an gane haka Allah ya tsara shi yasa annabi sallama ai ba a makabarta aka binne shi ba ko ɗakin Aisha matarsa an gane saboda shine ƙa'ida. na shida la yuqbaruna ba a binne su illa haisu ya mutuna sai a gurin da suke mutuwa face a gurin da suke mutuwa face inda suke mutuwa na bakwai la ta'kulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin naman jikinsu an gane la ta'kulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin naman jikinsu ƙasa ba ta cin namansu na nawa kenan na bakwai na bakwai la ta'kulul ardu a hum. ƙasa ba ta cin jikinsu na takwas hum ahya'un fi yi salluna, hum ahya'un fi quburihim su ɗin rayayyu ne cikin kaburburansu yusalluna suna yin sallah an gani? hum ahya'un fi quburihim yusalluna su ɗin rayayyu ne cikin kaburburansu suna yin sallah sai na nawa sai na tara la yurasuna la yurasuna ba a gadansu la suna ba a gadansu wa ma kuhu duk abin da suka bashi sadakatu sadaka ne an gane sadaka ne la suna ba a gadansu wa ma kuhu sadaka duk abin da suka bari sadaka ne an gane a ci gaba a ƙara na'am a bar shi haka to za a bar shi haka gaskiya eh an bar shi haka zan ƙara maimaitawa malam yace ad-dabitu sadisu ƙa'ida na shida ashharu khasa'isil anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne ashharu khasa'isil anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne ashharu khasa'isil anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne na ɗaya alwahayi wahayi na ɗaya alwahyu wahayi alwahyu wahayi na biyu al'ismatu kariya fi tahammuli cikin ɗaukar saƙon Allah wata biliri da isar da shi al'ismatu kariya fi tahammuli cikin ɗaukar saƙon Allah wata biliri da kuma isarwa wa minal kaba'iri sa'annan kariya daga manya-manyan zunubai wa minal kaba'iri daga manya-manyan zunubai kuma na uku tanamu ayinuhun idan dunan suna bacci wala tanamu qulubuhum zukatansu kuma ba sa bacci tanamu ayinuhun idan dunan suna bacci wala tanamu qulubuhum zukatansu kuma ba sa bacci na hudu yukhayyaruna indal mauti ana ba su zaɓi yayin mutuwa shine yukhayyaruna indal mauti ana ba su zaɓi yayin mutuwa na biyar lam yuqbad nabiyyun qattun lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a taɓa karɓar ran wani annabi ba hatta ya rama ƙa'adahu min aljannati har sai ya ga gurinsa a cikin aljanna lam yuqbad nabiyyun qattun da ɗai ba a taɓa karɓar ran wani annabi ba hatta ya rama ƙa'adahu min aljannati har sai ya ga gurinsa cikin aljanna na shida la ƙubaruna ba a binne su illa haisu ya mutuna face gurin da suke mutuwa la na ba a binne su illa haisu ya mutuna face gurin da suke mutuwa na bakwai la kulul ardu hu ƙasa ba ta cin naman su a kulul ardu hu ƙasa ba ta cin namansu na takwas hum ahya'un fi quburihim su rayayyu ne cikin kaburburan su yusalluna suna sallah hum ahya'un fi quburihim yusalluna su rayayyu ne cikin kaburburan su suna sallah na tara la yurasuna ba a gadan su la yurasuna ba a gadan su wa ma tarakuhu sadaqatun abinda suka bashi sadaka ne abin da suka bari sadaka ne mu koma tu malan nan da yace ashharu khasa'isul anbiya tis'atu a baya me muka yi a baya mun yi mu'jizatul anbiya ko mu'jizozin annabawa su ma haka muka lillisafo ko akwai sanda ta annabi Musa ko a ta annabi Musa akwai ilanatul hadidi ko ilanatul hadidi wa tasbihul jibali wa tsairi ma'a daud shi ma mun yi ko wato sauƙaƙe ƙarfe an gane ya zama ya yi laushi an gane sauƙaƙe ƙarfe da kuma tasbihin duwar duwar watsu da tsuntsaye tare da annabi dauda alayhi salam mun yi ko kamar yadda Allah yake ba mu labari walaƙada ata yana dawo da min na fadla ya ji ba da awu bi wa tsayir wa alan ko a ni'mal sabi gati wa kaddur sard wa amalu saliha in ni bi ma amalu na basir an gane haka Allah ya ce isbir alama ya kolon wazkur abdana dawo da zal'ayi innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashihi wal ishraq wa tayra mahshura kullun lahu awwab wa shadadna mulkahu wa atainahu al wa fasla al-khitab an gane sa'annan kuma akwai taskhirur rihi ko wa tayri wal jinni li Sulaiman kamar yanda Allah yake ba mu labari wali sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin haka kuma can cikin suratu saba'i ko wali sulaiman ar-riha guduwaha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayn al-qitr ومن الجن من يعمل بين يديه wa ربه ومن يزغ ومن يزغ منهم عن أمره نذقه من عذاب الصعير an gane haka kuma muka zo muka sai wani annabi kuma sai mu'jiza ta gaba shine adamu lihtiraqi bin nari li ibrahim ko shi kuma annabi ibrahim tasa kuma shine rashin kuna wa wuta ko aka jefa shi a wuta aka jefa shi a wuta amma kuma wannan wutan nan bata tasiri gare shi ba cikin suratul anbiya Walaƙa da Atena ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qalu wajanna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin Ƙalu ajitana bil haqqi am anta min al Ƙala qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarawunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum dudadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا ala به على أعين الناس qalu يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ya ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنغاني haka dai Allah ya faɗi yayin da ya ce wa mutanensa ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun wa'annan guma kan kuma fa waɗanda kuka dukufa gare su kuke bautata musu ƙalu sai suka ce wajadna na laha abidi ai mun samu iyayenmu ne su ne musu bauta sai annabi ibrahim ya ce yace ya ce, laƙad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ce lallai da ku da iyayen naku duk kun kasance cikin ɓata mabayyani kuna bautata wa gumaka Ƙalu sai suka ce masa ko na bil haƙƙi. ya ibrahim shin ka zo mana da gaskiya ne An anta minal la'ibin ko kuma kana daga cikin masu wasa Ƙala! annabi ibrahim yace bar rabbukum rabbus samawati wal ardi yace bari dai mahaliccinku shine wanda ya halicci sammai da kasai allazi fatara wannan shine wannan wanda ya ƙirƙire su an gane wa ana ala mini min shahidin kuma nima ina mai shaida ina daga cikin masu shaida kan hakan sai ya ce musu watallahi la akidan asnamakum ba'da an tuwallu ne ce, wallahi sai ne wa gumakan ku kaidi kuna juya baya kuka tafi an gane saboda suna fita zuwa bautar gumaka yace wallahi sai ne musu kaidi ya yace za ku gani kuna juya baya kuna tafiya za ku gani kawai sai Allah ya mu labari faj'alahum juzadan sai sanya suka zamanto guntattaki ya sassake su an gane ya sassare su illa kabiran lahu sai dai babban su me yasa la'allahum ilayhi yarji'un ko su sa koma zuwa gare shi an gane tun da gashi an sassare wannan sai gashi shi babban to sai aka bar shi kaga ai sai a je a tambaye shi kowa yayi to shi yasa sai ya bar musu babban suna zuwa ƙaru sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allolin mu haka waye aikata musu haka suka ce innahu az-zalimin Allah yana daga cikin azzalumai wanda yayi wanda yayi musu haka ƙalu sai waɗansu daga cikin su suka ce sami'ina fatan ai mun ji wani saurayi yazkuruhum yana ambatansu yana aibata su yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim ai mun ji daman yana faɗi ko shine tallahi la akidanna asnamakum ko ba'da an tuwallu mudubrin suka ce mun ji wani saurayi yana ambatan su ana ce da shi ibrahim qalu sai suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi ku zo da shi kowa na gani an gane ne fa'atu bihi ala a'yunin nasi ku zo da shi a idan mutane kowa ya ga yadda za a yi da shi an gane annabi ibrahim yana zuwa ƙalu sai suka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim shin kai ne kai wa allolinmu haka ya kai ibrahim shin kai ne kai musu haka ƙala sai annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum bari dai babban su shi ya aikata musu haka ya ce haza wannan babban nasu shi ya musu sai ya fas fas'aluhum ku tambaye su su mana in kanu kuna idan suna magana an gane tun tunda an sassara ka to ai ka faɗi wanda ya mako ai ya ce su ga su nan ku tambaye su wannan babban shi ya musu haka an gane Allah ya ce faraja'u ila anfusihim an gane Allah ya ce faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun kawai sai su koma zuwa ga kawukan su suna kai aiku azzalimai ne thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqu suka ce ah. a kace fa ka san wa'annan fa ba sa yin magana daman gurin da yake so kenan a zo ko Eh, shi ya yasa yace a tambaye su ai ya san ba sa magana. amma daman wajen gabar yake so a zo an gane suka ce masa laqad alimta ma haula yantiqun ka san fa wayannan ba sa magana zaka shi a tambaye su qala sai yace afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum shin yanzu ka ringa bautata koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku da komai ba an gane sai ce uffin lakum kai can kuto an gane uffin lakum wali ma ta ta'buduna min dunillah kai can ku da ku da ababan da kuke bautata koma bayan Allah yace afala ta'qilun shin yanzu ba za ku zamanto masu hankali ba ba za ku hankalta ba tunda kun san ba sa magana ba za su amfanar da kuma kuma kuke musu bauta daman nan yake so a zo kawai shi kenan a an kai su ƙarshe eh ai daman kana kura mutum to sai ya ringa neman rigima ko eh kaka za a yi a tayar da hazo tunda dai an kai su bango babu amsa qalu harriquhu sai suka ce kawai a ƙona shi eh faɗa. fada eh, shine wanda ka ƙure shi daman ƙarshen sai kawai ya ce a yi faɗa ƙalu suka ce harri ku ƙona shi wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku taimaki ababen bautan naku fa kaji fa Allah za a taimaka eh. ku taimaki ababen bautan naku in kun kasance masu aikata haka ku taimake su ce Allah ya ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce muka ce ya ke wuta kuni bardan kasance sanyi an gane wa salaman da kuma aminci wato sanyin ba mai cutarwa ba an gane sanyin wanda zai kubutar da shi daga rashin lafiya shine wa salaman ala ibrahim ki kasance mai sanyi da aminci ga annabi ibrahim Allah ya ce wa aradu bihi kaidan suka yi nufin shirya masa kaidi Allah ce faj'alnahumul akhsarina sai muka sanya su ne masu asara asararru an gane to kaga shi ma anan mu'jiza ce gare shi an gane suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili Allah ya ce qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin an gane kuma annabi sallaba ya ba da labari <coughs> kamar yadda imamul bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas cewa annahu qala Allahu wa ni'mal wakil abinda annabi ibrahim ya ce kenan ana jefa shi wuta ya ce Allahu wa ni'mal wakil yace qalaha ibrahimu hina ulqiya fin nari annabi ibrahim ya faɗi wannan kalmar lokacin da aka jefa shi cikin wuta yace wa qalaha muhammadun sallallahu hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka abdullahi dan abbas yace Eh, eh, Abdullahi dan Abbas ya ce annabi Ibrahim ya faɗe ta hasbiyallahu Allah ya ishe ni Allah ya isan min wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro shine Allah ma dalla da Allah shine ke kiyayewa yace qala ha ibrahimu hina ulqiya fi an-nar yace annabi Ibrahim ya faɗi wannan kalmar hasbiyallahu wa ni'mal wakil yayin da aka jefa shi a cikin wuta yace wa qala ha muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu haka annabi muhammad ya faɗe ta yayin da munafukai suka ringa cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ce ai ga kafirai tan cika sun yi cincirindo ku ji tsoron su fazadahum imanan hakan sai ya ƙara wa annabi da sahabbansa imani kasan akwai 'yan sanya gwiwa kai ai sun cika yanda za a jefa tsoro a zuciyarka kaga baka tafi da confidence ba kenan ai ai ai wayancan ka sun cika fa baka ga yawan su ba fa baku ga yawan su ba amma ka duba annabi da sahabbai Allah ya ce fa zadahum imanan hakan sai kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da abin dogaro an gane mai kiyayewa shine Allah haka annabi sallama yake cewa lamma ulqiya ibrahimu fin nari qala allahumma innaka fi samai wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka haka annabi sallama yace lokacin da annabi ibrahim aka jefa shi cikin wuta sai ya ce allahumma ya ce ya ubangiji innaka fis sama'i wahidun ya ce kai ne guda ɗaya a sama wa ana fil ardi wahidun a abuduka ni kuma ni ɗaya ne a ƙasa nake maka bauta kenan sauran kafirai ne in sun kashe shi shikenan ko kaga yana gaya wa Allah shi ne wanda ya yi imani shi kadai to da haka yanzu idan aka ci nasara a kansa ina addinin sai kuma Allah ya amsa masa kuma Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da shi Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim sa'annan kuma akwai al'asa wal an gane al'asa wal yadu li Musa akwai asa shine sanda ko wal da hannu li Musa ga annabi Musa mu'jiza ne gare shi lokacin da annabi Musa ya je ganawa wa Allah ko Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa awshu biha ala ghanami ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى حكى الله يتي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عساي أتوكو عليها وأوش بها على غنمي waliya fiha ma'arib ukhra kaga Allah yace masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa duk da cewa Allah ya san komai a hannunsa ai kakan tambayi mutum saboda ya bada kulawa da abin da ke tattare da shi ko ce menene a hannunka kaga duk da an san komai a hannunka yayin da aka tambaye ka to zaka dawo hayyacinka ka kara bawa abin kulawa Allah ya san kome a hannunsa amma sai Allah ya ce wa ma kabiya bi ya Musa ya ce menene a hannunka ya kai Musa sai ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa awshu biha ala ganim ya ce ai sanda ta ce ya ce ina dogaro gareta kuma sa'an nan ina kiwon dabbobi gareta. ta nakan kaɗa tumakaina da ita an gane sai Allah ya ce alqiha ya Musa yace sa'an nan kuma akwai wani buƙatar da nake yi da ita daban an gane Allah ya ce alqiha ya Musa jefar da ita ya kai Musa Allah ya ce fa alqaha sai ya jefar da ita fa iza hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zamanto mucijiya tana tafiya take Allah ya ce khudha wa la takhaf dauke ta tsoro annabi Musa ya sa hannunsa ya ɗauko ta Allah ya ce sanu'idu hasirata halula sa'annan Allah ya ce wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra Allah ya ce lunu yadaka min ayatil kubra Allah ya ce sa'annan ka shigar da hannunka an gane hammatarka za ta fito an gane bayda tana fara an gane min ghairi su'in tana haske kuma ba wai haske irin na cuta ba min ghairi su'in ayatan ukhra wannan wani aya ne daban shi ma wannan wani mu'jiza ne daban haka kaga annabi Musa Allah ya gaya masa ko eh Allah ya sa mu dace to kaga har dai zuwa ƙarshe to kaga wannan annabi Musa shi ma kenan sai kuma ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'ul mauta bi idnillahi li Isa alayhi salam shi annabi Isa ibra'ul akmahi shine warkar da makawo an gane wal abras da kuma zabiya wa ihya'ul mauta da kuma rayar da matattu bi idnillahi da izinin Allah bi iznillahi da izinin Allah shi yasa ina karanta nan wani littafi aka ce wai wani walihi ya ce yari huskuni alaihim bi izini nan ce wallahi ban yadda ba wai ya ce iska ni tsigare su da izini na ni ce kai waliyin Allah bai shi haka ko tunda annabin Allah annabi Isa daga cikin ulul azmi ma yace bi iznillahi to dan kaga shi yasa to babu yanda za a yi kuma wani ya ce kuma da izinin sa ni dai wannan karatun bai shige ni ba gaskiya <laughs> kaga haka Allah ya bamu labari Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل wa itakhluqu min at-tini kahiyatit tayri bi idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idhni an gani wa id tukhrijul mauta bi izini, har dai izuwa ƙarshe. kuma haka Allah madaukakin sarki yace wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum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 فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم kaga shi ma haka annabi Isa kenan sa'annan sai Qur'ani babban kundi wanda ya tattara labarin da da na yanzu da kuma na nan gaba kaya alqur'ani alqur'ani ne mana wallahi musamman in kana jin larabci kana karanta shi wallahi malam shi yasa duk wanda ya san abin da alkur'ani yake cewa da kuma yadda Allah ke magana wala irin kallon fina-finan nan ba shi da bukatar su wallahi ba shi da bukata ba wai mutum yana cewa ai in ya kalli fim haka yana ɗibe masa kewa ba yana ɗibe masa kewa to wallahi in kana karanta alkur'ani bayan kai to Allah dai ya samu dace sai dai wanda dai ya karanta ya ji wallahi saboda daban ne Allah ko da kana yin zance akan alkur'ani ne zaka ji yanda kake wani nutsuwa yana shigan ma wala bayanin nan ni da nake wani nutsuwa ne ke shigan mu ina jin daɗi ya Allah ya fi bani kuɗi wallahi ya fi bani kuɗi akwai wani wanda ya kira na saboda ya ga wa'insu samari wancan ya je makka wancan ya je makka ana ta wannan ana yin hotuna ana bidiyo sai ya kira na ta ƙasa wai yanzu ya kai har yanzu kai baka je ba sai ne masa dariya sai na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na je a matsayin ibada amma kuma Allah bai kai ni ba amma ka san wani abu da Allah ya min na ce wallahi Allah ya yi min abin da Allah ya sani shi nake da buri tun tasowa ta babu abin da nake da buri nake jin daɗi idan ina yin sa irin karantarwa wallahi ai na ce dukkanin wani wanda zaka ce wane malami ne ya je Saudiya ya yi kaza wancan ma ya je Umara wancan an ai na ce wallahi Allah bai masa abin da ya min ba na ce saboda Allah ya mallaka mun guri na koyar da al'umma kaga wannan masallacin in na shigo shi in na dubi yanda ya ginu in na kewaya nan naga inda ake aiki ga gidan marayu ga shagunan masallaci na duba filin nan da aka ce filin makaranta ne wallahi hankali na jiwe nake ni alkanawi Allah ya mallaka wa wannan wajen na kula da shi wallahi haka nake ji wani zubin in na zauna a nan fa sai in ringa jin kai kamar mafarki nake wallahi haka nake ji sai in ji kamar mafarki nake in na kalli masallacin nan na wannan dan ba abin da yake gabana ba abin da na fi so in ji ina yi wallahi irin koyar da al'umma haka nake wallahi shi yasa eh ai ai nake ce masa ina so in je saudiya amma wallahi yadda nake son in koyar da al'umma na ce allah ya gama mun komai ba da ban ma nan wani kada ya ce na kauce ba sai in ce nan hmm, da allah ya mallaka min na koyar da al'umma wallahi ya fi min ne na je saudiya eh allah dan dai kada ai wani ya ce na kauce ni amma wallahi yanda nake ji ga almajirai ana zama yi karatu a karanta ƙur'ani a karanta hadisi to Allah me zai ma me zai ma sama da wannan iyaka ni'ima ka tara malima guda nawa amma Allah bai ba su wannan ba Allah zai na gama faɗi irin wannan waje ni dai a Kano wallahi ni ban san shi ba wallahi irin wannan waje markaz irin nan a Kano ni dai wallahi ban sani ba umma akwai umma akwai shi yasa kullun addu'ar da nake haka kuma in na gama su masu aikin in ce kun sauke nauyin ku saurana mu Allah saboda aiki ne aka dora ma babba ce za a zo a yi makaranta ga marayu iyayensu sun mutu kaga kofa aljanna in dai ba kai wasa ba a buɗe an buɗe ma shiga kawai za ka yi wallahi shiga kawai za ka yi shi yasa wallahi a nan ce masa nace Allah ya yi min abin da nake so Allah ya yi min abin da nake so eh wallahi kuma bayan nan ma akwai wani waje da muke ginawa da kanmu kuma muke gina shi dan al'umma muke zuwa mu haska haka su turo da kuɗi a yanzu daga fara ginin yanzu mun kashe ya kai miliyan goma sha a yanzu daga farawa zuwa yanzu shi ma anan yake kuyan to yanzu me ya aikace nema da Allah bai ba ba a ka na wanda kai karatun addini Allah ya mallaka ma gurin da zaka koyar da addinin nan ai ba wata ni'ima da ta fice wannan wallahi babu ni dai yanda nake gani kenan dan in ka je Saudiya ka dawo ka je Umara ka dawo ka je Hajji ka dawo wa ka koyar yanzu in ka waɗi ka mutu shi dai aikin hajjin nan dai ka gama zuwa lokacin da ka mutu ka gama zuwa dai dan baka isa ka ce kana cikin kabari zaka ba amma waɗanda ka bayar ka koyar da su ilimi duk lokacin da wani zai zo ya koyar shi ma yana da wani ɗalibin ya koyar da shi wancan ma ya koyar da wancan wancan ya koyar da wancan ana aiki da wannan ilimin yana daga cikin ayyukan da ba sa yankewa haka manzo Allah ya faɗi aw ilmin yuntafa'u bihi Allah ya sa mu dashi shi yasa to wallahi haka to in kana karanta alqur'ani kana wannan to kaga babban mu'jiza na ƙarshe shine alqur'anul karim wanda mun faɗi cewa ta'arifin qur'ani shine kalamullahi ta'ala almunazzalu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi al-arabi المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف an gane wannan gashi nan haka akwai inda yazo sunayensa ko kitabun fusilat tuho qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun haka Allah ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin an gane gashi nan dai <coughs> wanda shine na ƙarshe to bayan mun gama ko mun shiga cikin mu'jizozin Annabi sallama alaihi wasallam ko su ma ga sunan to bayan mun gama sai kuma gashi akwai mu'jizun manzo Allah sallama wannan mu ba mu kawo su ba a wannan saboda talhisi ne wannan littafin da muke yi ko eh talhisi ne wannan littafin irin su sallamar dutse wa manzon Allah kaga wannan mu'jiza ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin muslim manzo Allah sallama ke cewa inni la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa inni la a'rifuhu al'an annabi sallallahu alaihi yace na san wani dutse a makka da yake min sallama tun kafin a aiko ni a yanzu ma na san shi an gane sa'an nan daga cikin mu'jizozin annabi sallama ku tattaran dabino an gane yana nishi yana nishi ana jin sautin kuma da akwai saura kuma haka kamar ɓulɓulowar ruwa tsakankanin hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk gaba ɗaya da kuma yawaita abinci abinci ne na mutane kaɗan amma saboda albarkar annabi alaihi da ya sa hannu ya sa albarka a cikin abinci, sai ya yawa mutane da yawa su ci an gane kaga wannan duk yana daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam haka to bayan mun gama wannan sai malam yace ce sadisu ko shine karatunmu na yau yace ce ƙa'ida na shida yace ashharu khasa'isul anbiya'i tis'atun ya mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su yace guda tara ne khasa'is an gane wanda nasu ne kamar yadda Allah ke faɗi ko ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ta wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka ko Allah yace ma afa Allahu alayka mahallin shayi shine khalisatan laka min dunil mu'minin an gane khalisatan laka min wannan ya keɓanta gare ka ne banda mu'minai to haka annabawa akwai abubuwa da Allah ya bance su da su wanda in ba annabi ba to kai baka da wannan kaga ko wannan ya ishe ka ya nuna ma kasancewa annabawa na daban ne zaɓin Allah ne shiryawar Allah ne wannan kadai ka abin da kai baka isa ka yi shi ba ko kaka an gane shi yasa a asharu khasa'is al mafi shaharar su abubuwan da annabawa suka keɓanta da su guda tara ne shine alwahyu an gane wahayi kalmar alwahayu a lugha shine al'ilamu ilamu sari'ul khafi an gane wato sanarwa da gaggawa kuma sa'annan kuma wanda yake ɓoye an gane wa ka ɗan raɗa wa mutum ka yi masa wahayi kenan a an gane in ka raɗa wa mutum shi yasa nan wani babban malamin mu a haka idan zai kira waya sai ya ce kayi wa shi abokinka wahayi ne shi haka yake ɗaukar ta an eh amma wannan a a yare na larabci kenan an gane shine ka yi ɗan magana da mutum ƙasa-ƙasa a ɓoye to kai masa wahayi kenan an gane sa'an nan kuma akan yi amfani da kalmar wahayu akan nuni an gane in ka nuna abu kayi wahayi zuwa gare shi an gane fa auha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ya ko kaga haka hakan takan zo da ma'ana alkitaba alwahayu bi ma'ana alkitaba kayi rubutu kayi wahayi kenan hakan takan zo da ma'ana ar-risala an gane hakan nan takan zo da ma'ana al-ilham shine a kimsa wa mutum abu an masa wahayi an gane wannan kamar yanda al-ilham kamar yanda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi dangane da mahaifiyar annabi Musa ko Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i ko kaga wannan Allah ya kimsa mata kenan ba Allah ya aiko mala'ika ya zo wajenta ya gaya mata cewa gashi gashi ya ba ta saƙo a'a Allah ya kimsa mata sa'annan hatta wannan al-ilham al-gharizi Allah yakan yi wa dabbobi ma kamar wahayi da Allah ya yi wa ƙudan zuma Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta kaga wannan al-ilhamul gharizi an gane sa'an nan hatta irin wasu wasi na shaidan akan kiransa alwahayu an gane da kuma yadda shaidan yake ƙawata sharri cikin zuciyoyin waliyansa yake ƙawata sharri shi ma wannan akan kira shi da alwahayu kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul an'am Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum ko li yujadilukum wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim Allah ya ce lallai shaydanu suna wahayi zuwa waliyansu li yujadilukum saboda su jayayya da ku an gane haka Allah ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrifal qawli ghurura an gane amma a shari'a idan aka ce alwahayu shine i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilaihim min shar'in au kitabin biwasitatin aw ghairi wasita shine sanarwa da Allah ke wa annabawansa ga abin da yake so su isa zuwa ga bayi na shari'a an gane ko kuma na littafi ta hanyar mala'ika ko ba ta hanyar mala'ika ba an gane wannan shine wahayi a shari'a an gane shar'an kenan wato Allah ya sanar da annabawansa abin da yake so su isa wa bayi an gane na daga shari'a kamar su yi sallah ko su azumi ko su ba da zakka ta hanyar wasiɗa ko ba da wasiƙa ba an gane wannan shine wahayi a shari'a sa'annan kuma yana da hanyoyi da yawa ta kamar yadda Allah ke faɗi cikin suratul shura Allah ya ce wa ma kana li basharin أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم أنغاني الله يتي وما كان لبشر baya kasancewa ga wani mutum ko ba zai yi ba ga wani mutum an yi kallimahu Allah Allah ya yi masa magana illa wahayan face wahayi aw min wara'i hijab ko kuma ta bayan shinge ta bayan hijabi aw yursila rasulan ko ya aiko manzo mala'ika kenan yuhiya bi iznihi ma yasha sai wahayin abin da Allah yake so da izininsa an gane innahu aliyun hakim lalle shi Allah masani ne kuma mai hikima lalle Allah madaukaki ne kuma mai hikima an gane akwai hanyoyi da ake yi kamar hanya na farko shine Allah i jefa cikin zuciyar shi annabin an gane ko Allah ya aiko mala'ika an gane ko Allah ya aiko mala'ika ya yi busa a cikin zuciyar shi annabi kamar yadda annabi sallama yake faɗi akwai hadisi wanda yana da shawahid kamar yadda yake cikin sahih ibn hibban wanda aka karɓo daga annabi sallama yana cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan ta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab an gane annabi sallama yake cewa lallai mala'ika jibrilu shine inna ruhal ƙudusi nafasa fi ru'i ya yi busa cikin raina shine anna nafsan lan tamuta cewa babu wata rai da za ta mutu hatta stakamila rizqaha ha, sai ta kammala ta tattara ta cika arzikinta wa ajalaha da kuma kwananta duk abin da Allah ya zaka samu a duniya wallahi sai ka samu shi yasa ma kakkai gaggawa sai ka cutar da wani sannan za ka samu abu kaza in ka wannan aka ce wai rabon kwado baya hawa sama ko ko ya hawo zai sako eh, Allah nawa ne zaka ga ga loki fita ɗaya zai yi kawai rana ɗaya amma wani shi kenan shi ya yi arziki kenan nawa aka wani yana zaune kawai a shago zo a ce a ana son kaya kala kaza ko a zo a baka contract a ce gashi ana so ka nemo kaza kwaya kaza kwaya dubu kaza ko a zo a ce kamfani ni ma Allah ya kusa yi min irin wannan Allah ne ya bai wannan tun ina gana tun ina gana nan wani kamfani ya nemi wani abokina kuma malami malamina a samu wata irin gyada daga nan Najeriya eh, sannan ina nan kaga da Allah ya sa an samu ta aini ma da na warke ko eh tunda ana samu waya za a ringa siya a hannun kuma kamfani ne zai ringa siya kuma ba irin wai a'a siyan kamar miliyan ɗaya miliyan biyu ba ne ƙila ka ji an ce miliyan ɗari miliyan ɗari biyu mu kawo gyaɗa kaga ai mu ma mun warke eh to kaga nan in mutum ya kwantar da hankalinsa wallahi yana zaune Allah zai kawo masa wallahi bashi da bukata wallahi bashi da bukata nan akwai waɗanda da yawa fa daga zuwa makka nan wani kawai sai dai a kawai a kamo hannunsa a damƙa masa nan wani zakka ya fita kawai ya bashi shikenan kawai yana dawowa ya zama mai kuɗi Allah an yi yafa irga kaga to wannan shi ya kai wa kansa ba shi ya kai wa kansa ba saka wallahu ilaihi ko Allah ne kawai ya koro masa to haka in mutum yi hakuri sai kai wallahi duk abin da Allah ya yi mutum zai samu zai samu shi yasa maza salama ke cewa inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha har sai ta kammala cinye arzikinta da ajalin ko kwana nawa ne da haka manzara sallama ya ce wa ajmilu fi talabi da haka ku kyautata cikin nema shi yasa ka nemi halali eh, an gane to kaga wannan yana daga cikin wato hanyoyi da ake wahayi sa'annan kama akwai ar sadiqa ar sadiqa shi ma hanyoyi ne na wahayi annabi yayi mafarki sabanin kai da ni kenan akwai wa'ansu abubuwa da mafarki ko fassara na annabawa daban ne shi ne na wannan mafarkin yanzu annabi yayi mafarki to wannan mafarkin gaske ne kuma wahayi ne sa'annan annabi ya fassara mafarki shi ma dole haka zai afku an gane dole haka zai afku hakan yadda annabin ya faɗi kamar ta fassara annabi yusuf ko ya yi ƙarya ya ce ya yi mafarki ko an sare kansa tsuntsaye suna caccaka yana gaya wa annabi yusuf sai annabi yusuf ya ce kai gashi yanda za a yi za a sare kanka za kai kaza kaza kaza a'a cewa ya yi mafarki yana ɗauke da gurasa ko eh, tsuntsaye suna caccaka ko ya ce ahamilu fi ra'asi menene yaya aya take eh khubzan yawwa kaga ai da aka fassara me yace a ya ce ni ai da wasa nake ai ya ce ni ai da wasa nake amma me amma menene shi yana cewa da wasa yake sai annabi yusuf ya ce masa ne ƙudiyar amurin labi fi ta staftiya ne ce a ah, ai an zartar kawai <laughs> sai kuma ai ya fara firgita E, shi ƙarya yayi <laughs> eh nan bai san cewa zai janyo wa kansa bala'i ba eh irin bai yi abu ba yace a'a ai yayi kawai ana fasarawa ce ai da wasa a ce aka ce to ai an gama shi kenan kawai sai ya faru to kaga haka annabi in ya fassara dole ya abu haka shi ma annabi an gane kuma annabi idan shi yayi shi ma wahayi ne kamar kisar annabi Ibrahim ko da annabi Ismail Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fi'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin ko ya ce ya ɗana na gani a cikin bacci ina yanka ka inni ara fil manami anni azbahuka ce fan zurma za ta ra duba ka gani me shawarar ka me ai kake gani ɗan ya san wahayi ne sai ce ya abati fa'al ma tu umar ce ya baba na kawai ka aikata umarnin da aka yi ma shi yasa kaga Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin an gane sun sallama da shi da shi kowa har ya kwantar da shi akan kwiɓinsa ya kwantar da shi haka zai yanka sai Allah ya ce mi wana daina wa ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya Allah ce muka kiransa muka ce ya annabi Ibrahim ka gazgata wannan mafarkin hmm. Allah ya ce inna na najzil muhsinin an gane sannan haka annabi sallama kamar yadda hadisi ya tabbata daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda wanda Imam bukhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisi sun fitar da shi Aisha take cewa awwalu ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi min al-wahyi salihatu fi an-nawm. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Tace farkon abinda aka fare wa Annabi sallama wahayi da shi shine ar-ru'ya salihatu An gane ar saliha fi an-nawm. haka manzo Allah zai yi mafarki haka kuma ya ya tabbata wannan kenan ko kuma me Allah ya yi wa manzanni magana ta bayan shinge ba sa ganin Allah an gane kamar yanda ya tabbata wa annabi Musa ko Allah ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هكا الله كما يفدي فلما أتاها نودي يا موسى inni ana rabbuka fakhla'an alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri an gane wannan kenan ko kuma an gane Allah yayi wahayi zuwa ga annabi ta hanyar mala'ika ta hanyar mala'ika an gane Allah yayi wahayi zuwa ga annabi ta hanyar mala'ika kamar yadda annabi sallama nan mala'ika jibril yake zuwan masa a wani lokacin kaga annabi ya ga mala'ika a kan surarsa an gane a kan surarsa da Allah ya halicce shi wannan ya faru ga manzo Allah sallama har so biyu ya ga mala'ika jibrilu kan surarsa ta mala'ika har sau biyu a cikin rayuwarsa ko kuma Allah ya masa wahayi ta hanyar ya aiko masa da mala'ika an gane yanda annabi ya shiga cikin wani yanayi yanda ka san kamar sarƙa ce ko wannan ake bugawa haka a irin kamfa na dutse haka ya shiga cikin wani yanayi gumi na wannan haka kuma sai ya kiyaye abin da shi ai mala'ikan ya zo da shi na saƙon Allah ko nan mala'ikan ya zo ya siffanci da wata siffa ta mutum in gane wannan kenan kaga wannan mun yi magana akan wahayi kenan ko lokacin sallah yayi don haka to za mu bar shi anan. zan maimaita karatun insha Allah idan muka je sai mu ɗau Al-Isma. sa'annan mu dan dauka mun dai shirin guda ɗaya shine alwahyi ko malam yace abbabitu sadisu ƙa'ida na shida ashharu khasa'isul anbiya'i mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su tis'atun guda tara ne na ɗaya alwahayi wahayi na biyu al'ismatu kariya fitahammuli cikin ɗaukar saƙon Allah wata da kuma isar da saƙon Allah ɗin wa minal kaba'iri sa'annan kariya daga manya-manyan zunubai al'ismatu kariya fitahammuli cikin ɗaukar saƙon Allah wata da isar da shi wa minal kaba'iri daga kuma manya-manyan zunubai na uku tanamu a'ayunuhum idan dinansu suna bacci idan dinan suna bacci tanamu a'yunuhum idan dinan suna bacci wala tanamu qulubuhum zakatan su kuma ba sa bacci na hudu yukhayyaruna indal mauti ana ba su zabi yayin mutuwa shine yukhayyaruna indal mauti ana ba su zabi yayin mutuwa na biyar lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a taɓa karɓar ran wani annabi ba hatta ya rama ƙa'adahu minan nari har sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna hatta ya rama ƙa'adahu min aljannati an gane har sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna afwan waɗa zana karanta ba daidai ba ko to Allah ya tsare mu lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a taɓa dan yanzu idan wannan ne yadda aka karanta kafirci ne ko eh to Allah ka raba mu da shi <laughs> ko eh da yake akwai nan wani hadisi ko cha man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari to amma wannan ana magana ne akan annabi an gane lam yuqbad nabiyyun qattun da dai ba a taɓa karɓar ran wani annabi ba hatta ya rama maq'adahu min aljannati har sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna sai an nuna masa an haska ga inda zaka kaga bayan an bashi zaɓi kenan kuma sai an haska an nuna masa to gashi fa gidanka an gane sai an nuna wa annabi na shida la yuqbaruna ba a binne su illa haisu ya mutuna face a gurin da suke mutuwa duk inda annabi ya mutu to za a ɗauke shi a kai shi can ba gurin da ya mutu anan za a binne shi sa'annan na bakwai la ta'kulul ardu ajsadahu la ta'kulul ardu ajsadahu ƙasa ba ta cin jikkunansu an gane kaga ai mutum yakan dawo ƙasa ma ko ko kuma ya dawo ƙwarangwal ƙashi kaga duk ƙasa ta cinye nama sai ƙashi ɗaya na nan shine kawai nan ba ta ci to amma shi annabi ƙasa ba ta cin namansa an gane yadda aka binne shi haka yake kai Allah ya zaɓi annabawa shi yasa ba a buri ka ce Allah i baka ko wani abu da ya ba wa annabi ba a buri <laughs> eh a ba ka taba samu ba eh kaga ai mutum ma bai wa kansa adalci ba yanda suka sha wahala haka manzo Allah ya faɗi eh yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya sun fi kowa shan wahala ai kaga kai ai baka sha wahala ba Ko ba akai akwai annabin da aka sa zarto aka datsa shi biyu to kai yaya za ka kai dai kam kana ji kana gani ba da za ka yi aika tsaya a yanka ka <laughs> ko <laughs> kaga haka ga annabi ibrahim ka duba yadda ya sha wahala kyar ya samu ɗa allah ya ce ya yanka ɗan nan eh, in ni ne in kai ne yaya za ka yi da allah E, to kaga shi yasa haka su Allah ya zabe su kuma Allah ya jarrabe su da abin da kai ba za ka iya ba shi yasa la al ardu ajsadahu kasa ba ta cin jukkunan su hum ahya'un fi quburihim sura yuni cikin kaburburan su salluna suna sallah an gane la yurasuna ba a gadan su wa ma tarakuhu sadaqa da abin da suka bari sadaka ne kai yanzu in ka mutu sai a fara ai raban gado ko Zakari, misul hazzil unsayaini kai kenan yanzu amma shi annabi shi yasa kaga Fatima yar annabi sallama da ta zo gurin sayyidina Abubakar ya bata gadanta sai janyo mata wannan hadisi ya ce haka annabi sallama ya faɗi mun gane ba a gadan annabawa ya haka Allah ya tsara Amin.